السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na lahadi bakwai ga watan rabi'in sani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha shida ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shi ne kasar na ɗari biyu da bakwai daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sahihu muslim na al'imam abul hussein muslim bin hajjaj allah madaukin sarki ya gafarta mashi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah maɗaukin sarki ya gafarta wa malam har yanzu muna ƙarƙashin kitabul iman littafin da al'imam muslim ya tattaro mana hadisan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke bayani dangane da imani a inda muke cikin babu mawalatil mu'minin babin da ke bayani akan jibintan al'amarin mu'minai wa muqata'ati gairihim da kuma yanke kowace irin alaƙa tsakaninka da wanda ba mu'mini ba wal bara'ati minhum da kuma yin baran-baran da waɗannan da su ba mu'mine ba ne a cikin babubuka guda casa'in da takwas da su gabata a nan ne malam ya tattaro ayoyi da hadisan annabi ingantattu da suka tabbatar da wane ne mumini wani irin mumini ne kai za ka jaɓinta idan ya zama wane ba kwa shiri amma ya cika waɗancan siffofin bayan da ka iya sunan shi mumini kuma dole sai ka jibinci al'amarin shi in kai muminin ne idan wani di yanda kake kaunan shi kake son shi danginku ne zumuncinku ɗaya na kusa da kai yake amma kuma ya saba ma waɗancan siffofi to shi aka ce ka yanke ma jibintan na da matakai yankewan suna da matakai su ma ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa a wannan babi babi ne mai haɗari wanda ya zama wajibi mu tsaya mu nannaga bayanai ga al'umma domin kowa ya tsaya ya fahimci madaran sakon da ake son shi da ya fahimta الشيخ al الإثيوبي ya fara mana bayani dangane da fawa'id da ke cikin wannan hadisi da muka karanta inda al'imam muslim yake cewa haddasa ne ahmadu bin hanbal haddasa na muhammadu bin jafar ƙwala haddasa na shi'uba an isma'ila bin abi khalidin an qaisin an amr bin al'as an amr bin al'as ƙwala sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jiharan amur dan as ya ce da kunnen shi ya ji annabi a filin Allah ghaira sirrin ba a ɓoye ba ya ƙoli yana cewa ala inna ala abi ani fulanan laisu libi auliya annabi ya ce dangi ko iyalan gida kaza to waɗannan ba mijibinta na ba ne Inna innama waliyallahu ni majibincin al'amarina wanda nike jibinta shine Allah wa salihul mu'minin da kuma muminan arziki salihan bayi mutanen kirki waɗanda suke tsaye akan sunnar annabi waɗannan su ne majibinta na ni kuma su nike jibinta suke jibinta ta jama'ar annabi kun fahimci wannan ba ka zuwa yanzu ka bude baki ka ce to ba ruwa na da suwa ne mai yasa a wani ka'ida sai an tsaya an zayyana an fayyace dalla-dallan suwa ne ne ya halatta ka jibinta kuma suwa ne ne ba za ka jibinta ba za mu zo mu tattauna wannan a cikin karatu da izinin Allah al'adam ya ce salisan fa'ida na uku ومنها ما قاله ابن بطال رحمه الله daga ciki akwai bayanin da ibn battal Allah madaukin sarki ya ji kanshi yayi inda yake cewa aujaba fi hazal hadisi alwilayata biddini a cikin wannan hadisi kai tsaye an wajabta cewa jibinta dai to jibinta ce irin ta addini da ya zama wajibi kai ma dan uwanka musulmi wana faha an ahalin rahimihi kuma annabi kai tsaye ya kore irin wannan jibintan hatta ga dangin shi na jini illam ya kono min ahali dinihi in ba su daga cikin majibinta addinin da ya zo da shi daga Allah yanzu ba ka cewa aicin da wani bai cikin ƙungiya na ba zan bijibince shi ba ai ƙungiyanka ba ita ce addinin da annabi ya zo da shi ba ko mazhabinka ko tunaninka ko kuma haɗin bakinku ba shi ne annabi ya zo da shi ba dinun lahi shi mutumin da yake a kai za ka jibinta ko da ba yaranku ɗaya ba ko yankin ku ɗaya ko zanen fuskanku ya sha bambam inda yana kan wannan addinin to shi an naka an fahimci wannan to shine sai ce fadalla zalika ala annan nasab kenan wannan hadisi ya nuni akan kun ga nasaba Ya yahtaju ila alwilaya allati bi bihal mawarisa kadai tana da bukatu ne zuwa ga jibinta wanda yake kai ga cin gado bainal mutasmina bainal mutanasibaini ga waɗanda suke da munasaba wane mahaifin wane ne ko wane ɗan wane ne ko jika ko kaka ko wa ko kani ko uwa da irin wannan dangantaka na wilaya to na iya cin gadon junansu wannan kuma wata irin wilaya ce ta musamman wa annal aqarib mala ce haka dangi na kusa Iza lam yakunu ala dinin wahid in ba sa kan addini daya lam yakun bainahum tawaris babu ga daidaniya a tsakaninsu wala wilaya ko jibinta na addini kai musulmi ne shi arni ne to babu gado babu jibinta amma kai musulmi ne ba shafi'i shi musulmi ne ba hambali akwai gado kuma akwai jibinta mun gane wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya taimake mu to malai yana son ya ware ma kar ka shigo da abin da be cikin abin da ake tattaunawa ka ce to ai cin da wani be tare da mu cikin addinin mu wai yanzu haɗin bakin mutane har ya zama ma shine addini ciwaciwansu yau sai a ce baka addini wai baka tare da su a kan tunaninsu wannan kuma wani bid'a ne da fajirci da makiya Allah suka tsoro da shi a cikin addinin Allah Allah shi kyauta rabi'an wa minha ma qalahu ibnu battal rahimahullahu aidan malaci har ila ibnu battal yake cewa annahu yustafadu minhu yana daga cikin fa'idan da za a tsinta cikin wannan hadisi annar rahima al-ma'amuru bi zumunta na dangantakan jini da aka yi umarni da a sadar da ita wal mutawa'ada iha kuma aka yi alƙawarin duk wanda ya sake yanke ta akwai narkon uquba hiyallati shuri'a laha zalika kun gane ita ce wacce take da irin wannan alakan da muka ambata a baya na addini kun gane wannan da kyau ko fa amma man umira bi qat'ihi min ahli min ajli ad amma zumuntan da aka ce ka yanke saboda addini fa yustasna min zalika to za a togace wannan idan ya zama wani dan uwanka ne na jini sai matsalan addini ya taso to wancan bayanin da ke cewa in ka yanke zumunta wuta to banda kai sau da addini ne zai ce ka datse to za mu zo mu ji wani irin kuma zumunta ne za ka datse in an samu ma bambancin addinin tukuna kawai abin abu ɗaya yake ka kama gaba da ƙiyayya da mutane haka siddan dan dai kawai su musulmi ne kai kuma kafiri ne ko kai musulmi ne su kafirai ne sai an gaya maka wani irin tsari ne don addinin musulunci ba cinki da kanka ba ne sai an gaya maka yadda za ka yi wala yulhaqu wa'idi man qata'ahu irin wannan zumuntan da ake da ita na jini kuma addini ya gitta da saɓanin shi cewa kai musulmi shi kafiri kuma dangantakan na jinin in ta ci gaba to zai cutar da addinin aka ce ka datse to wancan ukuban da aka ce za a yi wa mutumin da yake datsa zumunta to ban da kai an fahimci wannan mahala ya ce li annahu qata'a min amrillahi bi qata'ihi mahala ya ce domin wannan li annahu qata'a ya yanke ne man amara Allahu bi qata'ihi mutumin da Allah ya ba da izini da a yanke zumuncin da shi wannan yanke wanda kai umarnin Allah ne wancan kuma sai a ce zumuncin a ci gaba da yi in babu karo a dokokin Allah da haƙoƙin addinin Allah da haƙƙin sauran al'umman musulmi amma in akwai haka to wajibi ne a katse wancan zumuntar lakin yi ba hu min amri duniya ya ce da kana da dangi kafirai zaka ɗan ɗiba abun duniya ka rika ɗan kyautata masu kana sadar da zumuncinka da su wannan lakana fadlan wannan kyautatawa ne babu wani matsala cikin shi kama da a sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li quraish kamar yadda aka samo annabi ya shawa addu'a da an kano kazzabohu a bayan da sun karyata shi fad'a alaihim bil qahati sai annabi ya masu addu'a Allah ya saukan masu da fari sun mastashfa'o bihi sannan suka zo suke kamun kafa farraqa lahum lamma sa'aluhu bi rahimihim sai annabi ya tausasa masu lokacin da suka tuna mai irin zumuntan da ke tsakaninsu ka tuna mu danginka ne mu ƴan uwanka ne ka tuna wane da wane da wane sai annabi sai ya tuna da zumunci sai ya tausaya musu farahimahum ya ji tausayinsu wada alahum ya masu addu'a sai Allah maɗaukin sarki ya saukar masu da ruwa an gane wannan da kyau ko? to kafin mu ci gaba da tattauna abin da shek al'adam ya kawo a cikin wannan sharhi nashi zan so mu tsaya mu tattauna ita wannan matsaloli ko fa'idoji guda biyu wanda ibn battal ya kawo a cikin sharhin sahihul bukhari Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi wannan bayani da za mu fara tattaunawa a yanzu yana ɗauke da alwala'u walbara'u ma'anahu wa dawabituhu wane ne za ka jibinta kuma da wa za ku yi baran-baran mun gani bara'a da wa ake yi kuma ya ake yinta kuma yaushe in za ka jibinta wa za ka jibinta kuma ya ake jibinta kuma a yaushe menene hakikanin ma'anan alwala'u walbara menene zawabin ƙa'idoji da rukunai da tsarin yadda ake jibinta da kuma yadda ake yankewar ya suke kawai ba a bar abin ka cinka da zuciyanka wane da wane muna da fahimta ɗaya da haɗin baki ɗaya to ku zo ko na wani za mu tafi tare da ku kai kuma kai da kai ba nawa ba ne saboda haka duk alherinku sharri ne duk sharrinku alheri ne wannan ba addini ba ne wannan ba alwala'u walbara'u ba ne kuma za ka zo ka ji matsayin alwala'u walbara'u shin alwala'u walbara mu'amala ne ko ko addini ne in addini ne matsala ce fikihiyya ko ko mas'ala ce ta tauhidi ta kata mu tsaya mu fahimci wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin bala yace a tarif bayani dangane da kowane ɗaya daga ciki alwala'u wannan kalma na alwala masdar wali masdarin kalman daga alwali ne bi ma'ana ƙaruba minhu shine kusanta zuwa gare shi a yaren larabci a yaren shari'a walmurad bihi huna alƙurbu minal muslimina bi mawaddatihim wa i'anatihim wa munasaratihim ala a'da'ihim sukuna ma'ahum a yaren shari'a idan aka ce alwala abinda ake nufi alqurbu minal muslimin karewa kusantan musulmi cikin al'amuransu duka a ganka tare da su kake sallah kuna zuwa jana'iza tare kuna harkan ɗaura aure tararrukanku da shawarorinku tare da dukkanin wasu mu'amaloli na yau da kullum na addini da mu'amala a same ka matsayinka na musulmi baka yanke ɗaya daga cikin waɗancan ababen da waɗanda ma ba mu ambace su ba tsakaninka da musulmi sai ce kana da alwala tsakaninka da 'yan uwanka bima waddatihim mala ce ta hanyar nuna masa ƙauna ka ƙaunaci ɗan uwanka musulmi ƙauna ta shari'a wa i'anatihim da kuma taimakonsu da shiga taimake taimakekeniya tsakaninsu na aikin gayya da duk wani abin da zai zama taimako ne ga musulmi shin yana sai ya shiga makaranta ne ka taimaka ka nemo mashi admission yana son ya biya kudin registration ne ka agaza ka bashi bai gane wani subject bane zauna ka koya mashi jarabawa ne ya yake da matsala taimake shi ya tsallake yana neman aure ne wuce mashi gaba ya samu shin ya gama karatu ne yana neman aiki yi magana da manya a bashi kwangila yake nema wuce gaba ya samu duk wani abu da musulmi zai iya samu ya amfana a matsayinka na mutumin da yake kula da ka'idar alwala dole ne ka taimaki musulmi kan wannan wa munasaratihim da kuma kawo ma musulmi agaji na gaugawa taimakon su wajen gudanar da tsarin addini bisa fahimtar annabi da sahabbai taimakawa musulmi idan ya samu matsala na fari a gonan shi ka taimaka ma musulmi idan ya samu gobara a gidan shi ko rumfan kasuwan shi ko wani nashi bai da lafiya ko shi kan shi duk wani nau'i na taimako ya nema ka taimake shi ko bai nema ba inda kai kasan yana da bukatan wannan taimako ka'idan alwala dole sai kai mashi za ka taimake su ala ada'ihim a bisa makiyansu kafirai sun kawo masa hari sun nemi agaji ka kai masa agaji ba za ka iya ba amma za ka iya gaya ma jami'an tsaro ka gaya masu an yi masu ɓanna suna neman wajen zama ka ba su suna neman abinci da tufafi ka agaza musu suna neman kai a matsayinka na lauya da za ka tsaya masu a kotu ka je ka tsaya masu duk wani abin da yake na bukatunsu ne da kullum da za su nemi agajinka a kan maƙiyansu dole ka taimake su sannan wasu kuna ma'ahu da zama tare da su a unguwansu ne a masallacinsu ne a kasuwansu ne a a wajen aiki ne ko menene ka zauna tare da 'yan uwanka musulmi ba tare da ja baya ba wannan shine ka'idan alwala bainal muslimina kun gano wannan walbara ma'anan albara kuwa masdadu bara asalin masdarin tushen kalman daga bara ne bi ma'ana tsatsa'a shine yankewa wa minhu baral kalam daga nan ne suke cewa ya teke ko ya datse alkalami bi ma'ana qata'ahu shine ya datse shi wal muradu huna abinda ake nufi da albara'u a yaren shari'a kuwa qaba usila bainal kuffar shine yanke kowace irin alaka tsakanin musulmi da kuma kafiri fala yuhibbuhum musulmi ba zai so kafiri ba wala yunasirhum kuma ba zai taimake su ba wala yuqimu fi diyarihim ba zai zauna a garinsu ba illa li daruratin sai akwai wata lalura ta shari'a lalura ta mu'amala to wannan zai iya baka zama a garinsu da daman mu'amala da su ka ɗauko bayanan can da muka yi dangane da haƙƙin musulmi a kanka na alwala in ka shigo da shi wajen kafiri na albara to shi kuma duk waɗannan abubuwan karfe mashi sai kuma akwai wata ƙa'ida guda ɗaya za mu zo za mu tarar da ita ta inda za ka yi taimakon kafiri a ƙarƙashin wasu ƙa'idoji da wasu manufofi kuma ana gane wannan to ko daga daidai nan aka tsaya za ka iya fahimtar wane ne musulmin arziki wanda yake bin ƙa'idan alwala walbara wani musulmi ne kuma ya sauka a kan hanya ya ɗauki albara ya ɗora wa musulmi ya ɗauko alwala ya ɗora ma aika tare mu shirkai to daga nan za a gane cewa an saki layi an bar saitin da annabi ya saita al'umma ya bar su kuma ya ce kum alal mahajjatil za. na baku kan hanya kar lailuha kana hariha daranta kaman yininta ƙarshe annabi sai ce la yazigu anha illa halik ba wanda zai kauce ma wannan tafarkin da na barku akai sai wanda ya zama hallakakke Allah ka raba mu da hallaka to bayan da malai bayyana mana ma'anan alwala da kuma albara sai ce alwala'u walbara'u min hukukin tauhid alwala'u walbara haƙƙi ne na tauhidi karka ce haƙƙi ne na zaɓi da kanka na ganin dama na in zaɓi wanda zan so in yi watsi da wanda zan ƙi in ƙi musulmi don mun samu matsala da shi in so kafire don ya kyautata man na samu sassaucin rayuwa ta wajen shi haƙƙi ne na tauhidi kuna gane wannan da kyau ko ba haƙƙi ne na cinke ko zaɓi da kanka ba shi sa duk mutumin da yake kiyaye waɗannan ƙa'idoji na alwala walbara to yana da matsala a imanin shi yana da matsala a tauhidin shi shi sa mala ya kawo wannan babi a kitabun tauhid kuma annabi ya fito ƙarara yawancin jawabin da kuka ji shi ya sa gada dacewan mu tsaya mu tantance ya ke jibintan musulmi kuma wani irin musulmi za ka jibinta ɗari bisa ɗari wani musulmi ne za ka jibince shi hamsin cikin ɗari sannan wani irin kafiri ne za ka ƙi shi ƙiyayya ɗari bisa ɗari wani irin kafiri ne za ka ƙi shi casa'in da biyar cikin ɗari duk wannan za mu zo za mu tattauna da izinin Allah malam ya ce yajibu alal muslimi an yi wali filla wa an yi adi filla wajibi ne akan musulmi wanda ya ansa suna da aiki na musulunci in zai yi soyayya zai jibinta to ya jibinci musulmi ɗan uwan shi don Allah ba don wani abu ba ba don ya taɓa maka wani alheri ko ko wani zumunci ko ko wani kyautatawa tsakaninku ko ka jibince shi don wannan ba za ka so shi ne don Allah don shi musulmi ne ɗan ku ne ko ba ɗan ku ba Yaren ku ɗaya ko ba yaren ku ɗaya ba yana kyautata ma ko ya muna nama in dai shi musulmi ne za ka jibince shi don Allah kaɗai wa an yi adi filla, kuma in za ka yi ƙiyayya to za ka yi ƙiyayya ne don Allah kuma kowace ƙiyayya za ka yi to ka ɗora ta a kan ma'auni ka sa ta askeli a fitar da gejin irin ƙiyayyen da aka baka dama ka iya yin irinta wa an yi hibba filla kuma in za ka so to ka so don Allah wa an yi bugida filla in kuma za ka yi adawa da ƙiyayya ka yi ƙiyayya don Allah fayuhibbul musulmin Malam ya ce to wanda yake da wannan tsari na tauhidi zai so musulmi wa yunasirihim kuma zai taimaka wa musulmi wa kafiri na kuma zai ƙi kafirai wa yabghuduhum zai ƙi su a ran shi wa yatabarra'a minhum kuma zai yi bara'a baran baran da kafirai amma ba da musulmi ba to kenan nan muka tsaya idan ka ɗauko waɗannan bayanai ka jibge kan musulmin da suke rayuwa yau a ƙasan nan da wahala baka samu kowa ko wasu daga cikin musulmin suna da matsala a wannan ka'ida na alwala walbara. ba kaga wai mutum ya kulla zuciyar shi gam yana kinka saboda wata saɓani na mu'amala yana gaba da kai saboda kawai kun samu matsala na mu'amala ya manta da asalin abin da ya haɗa ku shine imani kuma har musulmin farko suna samun matsala a na mu'amala amma sun yi ƙiyayya da gaba sun ƙi junansu da yi ma juna hassada da ƙoƙarin cin mutunci da ɓatanci ga ɗan uwa ba wannan to me yasa wancan musulmin ya ɗauko wannan ɗabi'ar imanin ne ke da matsala da imanin ba matsala ba ta yanda za a yi haka misali idan ka ci kwai sai cikinka ya burge to za a binciki abu biyu ko dai kwan da matsala ko kuma cikinka da matsala amma kwai bai bata ciki an gano wannan in ka ci nama sai cikinka ya lalace to za a binciki naman kuma za a binciki cikinka domin nama bai bata ciki musuluncinka da musuluncin shi bai da matsala amma in ka ɗauko ta ɗabi'a ta illata musuluncinka to a ne sai ga kana ƙin ɗan uwanka musulmi haka saddan. sannan shaɗan ba zai bakka ba sai ya rika cewa rike uzuri kaza ai ya ce kaza ai yayi kaza shine fa kaza dare ɗaya kawai sai ga ka kulla gaba da ƙiyayya da ɗan uwanka musulmin da da za a ɗauki wuka a baka kana iya yanka shi to musuluncin ka da matsala a lokacin da kuma kai ma kake da matsala Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala yace qala ta'ala fi wujubi mawalatil mu'minin Allah madaukin sarki ya faɗa cikin alkur'ani mai girma da ya zo yana bayanin wajabcin jiɗintan al'amarin mu'minai Allah ya ce inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu kai mu'minai ku sani majibincin al'amarinku to shine Allah sannan annabi shine majibincin al'amarinku kusan ba mai jibintan ku duniyan nan kaf in ba Allah da annabi ba kun gane wannan to sai ku fahimci inna ma waliyukumullahu wanda ya kamata ku jibinta a matsayin majibinci shine Allah sannan wa rasuluhu ku jibinci manzon shi wallazina amanu sai ku jibinci waɗanda suka yi imani ‘yan uwanku Allah allazina yuqimuna salata sune waɗanda suke tsaye da sallah wa yutuna zakata kuma suke bada zakka wa hum raki'una wanda kullum suna tare da ƴan uwansa suna sallah a tare to waɗannan sune abokan jibintan ku ji Allah wa man yata wallallaha wa rasulahu kaga duk wanda ya jibinci al'amarin Allah da manzon shi na amanu kuma ya jibinci ‘yan uwan shi mu'minai to fa inna hizballahi humul ghalibuna wannan tawaga ta Allah da ta jibinci Allah kuma ta jibinci manzan Allah ta jibinci ‘yan uwa mu'minai to su ne kaɗai masu cin nasara duniya da lahira to abin da ya saura gare ka ya kai ɗan uwa ka duba ka ga kana jibintan Allah ka dai ji ya ce ka jibince shi kana jibintan annabi ka dai ji ya ce ka jibince shi kana jibintan ƴan uwanka muminai ka dai ji ya ce ka jibince su in ba ka yi ka shiga uku ya jibintan Allah shine kana bin dokokin inda yace ce ka yi ka inda yace ka bari ka bari kana jibintan annabi ta hanyar ɗauko fassaran alkur'ani da sunna wajen fassaran da shi annabi ya yi da sahabban shi ya kake jibintan 'yan uwanka muminai waɗanda suke kan turba suke daidai ɗari bisa ɗari da waɗanda kuma suke kuskure ya yi kamata ka jibince su ya kamata ka ba su uzuri wanda za a hukunta ya kamata a hukunta shi wanda ya kamata a lallashe shi ya kamata a lallashe shi wanda yake kan ɓanna ya gane ya bari ya za a jibince shi a kyautata mai yadda ba zai kowa ba wannan ɓannan ba to wannan sai a riga an gaya maka cin addinin Allah ba cinki da kanka ba ne addini ne zai gaya maka wannan ita ce aya ta hamsin da biyar ta hamsin cikin suratul ma'ida wa ƙala ta'ala har ila yau Allah maɗaukin sarki ya ce ya ayyuhan lazina amanu ya ku masu imani la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya kakku kuskura ku sani ku sake ku riƙi yahudawa da kiristoci masoya majibinta kaji waɗanda Allah ya hana ta jibinta wane da kake ƙi kirista ne wane da kake ƙi yahudi ne wane da kake ƙi mushriki ne in ba haka ba ka kaɗi imaninka da matsala shi sa wanda ya gina ka kan ki ɗan uwanka musulmi haka siddan mutlaqan Allah ya saka ka cikin problems ba ɗaya ba ba biyu kuma sai ka tuba za ka fita Allah maɗaukin sarki ya kiyaye Allah ya ce su waɗannan yahudawa da nasara ba'aduhum buhun ba'adin sashin su na jibintan sashi ne suna son ƴan uwansu gam amma ku kuma sai ku gaban naku sai ku koma ku ƙara masa ƙarfi kuma ya ce wa man wallahun minkum duk wanda ya je jibince su daga cikinku abin da ya kamata ma musulmi ya koma yana masu fa innahu minhum to ya zama daga cikinsu ko da kuna ganin shi a zahiri a cikinku to Allah maraukin sarki ya saka kasan shi a cikinsu inna Allah ku sani fa shi Allah la yahdil adh-dhalimina bai shiryar da mutane azzalimai kaga ya jibinci kafirai amma Allah bai ce mai kafiri ba sai ce mai azalimi an gane misali lokutan zaɓuɓɓuka da suka gabata an rika samun musulmi lalatattu gurɓatattu suna zuwa suna jefa ƙuri'unsu ga kafirai jefa ƙuri'a ga kafiri ya mai da musulmi kafiri azalimi ne in ji nassin ayan nan an gano wannan har yau musulmi ne ba dalilin da ya sa ya zama kafiri to wanda ya irin wannan ya za a yi da shi domin ga dai aikin alheri yayi sunan shi musulmi da ya imani kuma yake aikata ayyukan musulunci yau kuma ga aikin fasikanci yayi na jibintan kafirai to me musulunci ya ce a kan shi ba kai ne kawai ranka ya ɓaci za a ce to ya za ka yi mai hukunci a cikin ƙoƙon zuciyarka ba kuma zuciyarka kai ba ta da yalwa matsatsa ce kamar shekan tsuntsu ka ta wa musulmi haka siddan ba wanda ya sa ka. za mu zo mu ji mai Allah madaukin sarki ya ce Allah madaukin sarki ya shiryar da mu wannan ita ce aya ta 51 cikin suratul maida wa qala ta'ala har ila yau Allah madaukin sarki ya ce la لا تجد yuminuna billahi wal واليوم akhir Baka taɓa samun mutanen da. da gaske ne imanin da suka yi ga Allah da kuma ranar kiyama yiwaduna man haddallaha wa rasula ka gansu suna jibintan ɗan adawan Allah kuma suna jibintan ɗan adawan annabi wane ya riga ya bayyana adawan shi ga awoyin Allah umarni da hani na Allah ya taki yana nuna adawa ga addini da fahimtar addinin da annabi ya zo da shi ya taki to wannan ba a taɓa samun mutumin arziki musulmin Allah yana nuna soyayya ga irin shi walau kanu aba'ahum Allah ya ce waɗanda ke adawa da Allah da annabi ko da ko iyayensu ne ba za su so su ba au abina'ahum ko yayansu au ikhwanahum ko ɗan uwansu au ashiratahum ko danginsu kowaye inda ya sha ta fanyen adawa da Allah ya koma ya zan kafiri ko ya sha ta fanyen adawa da karantarwar musulunci ya zama azzalimi ko fasiki ko abin da za mu zo mu ji daga cikin sunayen shi to ba a samun musulmin arziki ya koma yana jibintan wannan yana cewa ai naka naka ne kuma hannunka bai riɓewa ka yanke kayar kaga bayan da za a kinawa wannan ai ba qur'ani bane maganan banza ce kawai kake faɗi kuma abin da ya sa kake faɗin ta saboda raunin imani da kana da imani nagartaccen imani ba za a ji wannan maganan bakinka ba Allah shi kiyaye mala ya ce wa min hazil ayatil karima abin da ke fito mana sarare mafahimta cikin waɗannan ayoyi masu girma wujubu mawalatil mu'minin cewa wajibi ne jibintan mu'minai wama yantaju an zalika min alkhairi da kuma irin riban kafa da ake samu dangane da jibintan mu'minai na tarin alheri da Allah madaukin sarki ke zubo ma wanda yake jibintar wa wujubi mu'adatil kuffari sannan ayoyin suna fa'idantar da mu cewa lallai sai an yi adawa da kafirai wata haziru min mawalatihim da kuma kaffa kaffa da taka tsantsan dangane da jibintansu wa ma tu'addi ilaihi mawalatihim min sharrin da kuma irin yadda sharri ke kaiwa zuwa ga mutumin da ke jibintansu duk waɗannan ayoyi sun tantance mana don din mai jibintansu ƙur'ani ya ce mai azzalimi kuma ya ce mai yana da matsala cikin imanin shi da yi da Allah da kuma imanin shi da ya yi da ranar lahira Allah madaukin sarki ya kiyaye mu shiga matsalan jibintan kafirai da kuma yin adawa ga muminai to bayan da malai tantance mana wannan matsala ce al-tauhidiyya sai ce makanatul wala'i wal bara'i fi dini menene matsayin al-wala'u wal bara'a a cikin al'amarin addini harka ne na ganin dama harka ne na ra'ayi harka ne kawai ni haka nike so in yi ko ko addini ne kamar sallah ne kamar azumi ne kamar zakka ne kamar hajji ne sai yanda mai abin ya ce kai za ka yi in kai na haka ko ko ka shiga matsala Allah ya raba mu da shiga matsala mahala ya ce inna lilwala'i walbara'i fil islami makanatun azima lallai wala'u walbara na da matsayi mai girman gaske a cikin addinin musulunci fahuwa ausaku oral islam cikin igiyoyin musulunci da ke ƙulla alaƙa na 'yan uwantaka tsakanin musulmi babu wanda ya kai shi ƙarfi mun gane Allah madaukin sarki ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu to cikin igiyoyin da ke hada musulmi gam kasu samu wannan dargajewa da rabuwa da sabani ba kaman alwala'u wal bara daga ran da kaki wanda Allah bai ce ka ƙi shi ba sai ka rabu da shi daga ran da ka so wanda Allah bai ce ka so shi ba sai ka je ka hadu da shi an gane wannan da kyau ko Ya sa abu ne mai ƙarfin gaske wa ma'anahu mala ya ce haƙiƙanin ma'anan wannan tausiku oral mahabba ƙarfafan igiyan nan da ke ƙulla soyayya tsakanin muminai wal'alifa da kuma jin natsuwa da gamsuwa da iya haɗuwa da cakuɗe ɗeniya bainal musulmina tsakanin musulmi wa mufasalati a ada'il islam da kuma shata fanya da fitar da kadada da wuriya tsakanin waɗanda makiya musulunci ne faƙadar rabuna abbasin radiyallahu anhu ma ƙala ma da ya abdullahi ɗan abbas allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ruwaito cewa manzan allah tsira da amincin allah tabbata gare shi ya ce au sako oral iman igiyan imani mafi ƙwari mafi ƙarfi da nagarta shine almawalati fillah duk wanda za ka jibinta ka so shi to ka jibince shi ka so shi don Allah wal mu'adatu fillah duk wanda za ka yi adawa da shi ka kishi, yi adawa da ƙiyayyen don Allah shine za ka so wani don yana son Allah ne za ka ƙi shi don yana ƙin Allah ne shi ne so don Allah ko ƙi don Allah ba wai ga mumini ka ce kai wallah yana ƙin ka don Allah kai ɗan bid'a ne ai ba ka ke ƙi ba musulmi ba ne to musuluncin da yake don Allah wannan shi ne dalilin san shi da za ka yi ko da ko ya mare ka ɗazu mun gano wannan ko ya cinye kuɗinka ko ya ma kaza da baka so ko ya aure bazawaranka ko me yayi za ka so shi don shi musulmi ne kuma dole za ka so shi ka ce wannan sau da ya riga ya ja makan shi dalilin san jama'a mun gano wannan da kyau ko dole za ka so saboda ya ja makan shi dalilin mene san shine al'islam za ka kiwa ne ko da ko mahaifinka ne duk da cewa gashi yana tare da dalilin ƙauna shine ya haife ka yi amma za ka ƙi shi saboda me saboda ya sauka a kan layi ina fatan kuna fahimtar wannan ka'idan so don Allah da kuma ƙi don Allah haka yake amma ƙiri-ƙiri sai a zo a ce wai ana fada tsakanin wani da wani in ka tsaya ka kalla sai ka ga ba wanda ya saba ma'aya ko ɗaya ko hadisi ko ɗaya son zuciya ne kawai na yau da kullun ya haɗa wannan fitinan kuma duk wanda ka zo ka samu ƙoƙari yake ɗauko rigiman sai zai ya saka ta a cikin addinin Allah ana gane wannan da kyau ko wannan kuma bata ne mala yace wal hubbu fillah in za a yi soyayya ana yin soyayya ne don Allah wal bughdu fillah in kuma za a yi kiyayya ana yin kiyayya ne don Allah wannan fa annabi ne yake faɗa duk wanda yake da wannan to igiyan imanin shi mai ƙarfi ne ku koma ku ji au saƙo iman igiyan da ya ɗaura imaninka mafi ƙarfi daga ciki jibinta don Allah adawa don Allah so don Allah ƙi don Allah kuma kun ji ƙa'idan san da kuma ƙa'idan ƙin kaga musulmi wai yana ƙin musulmi an taɓa ya ce ina ƙin shi don Allah ne a wawa ƙi don Allah shine sai ya koma coci ko ya koma yana tsafi ƙarara an gano wannan amma duk abin da ya yi cin da nan yana nan a gidan musulunci ko in kai mumini ne musulmi ne imaninka bai da matsala to sai ka so shi so da so ƙi da ƙi kuwa wannan abin simala ya ce al'imamu ne ya fitar da shi a cikin mu'ujamul kabir mujalladi na sha ɗaya shafi na ɗari biyu da sha biyar haka al'imam muhi sunna wa sharihu sunna al'imam al-bagawe a cikin sharhu sunna jiz'i na uku shafi na ɗari hudu da ishirin da tara bi sanadin hassan allah maɗaukin sarki ya samu dace bayan da yi mana wannan bayani kaf sai kuma ya ce alfar'u bainal mudahana wal mudaratu ma ma'anar mudahana wa ma ma'anar mudara za mu ci wa asarahu ma alal wala'i wal bara da kuma tasirin kowanne a cikin wannan aƙida ta tauhidi na alwala'u wal bara an gano wannan so muke komi a zo a yi falle-falle da shi don ka fahimci addinin da kyau yadda za ka bauta ma Allah ka je lahira Allah ya ce yawa wannan ni na ce a yi ba gama addini ka je lahira Allah ya wa ya saka je ka wani wanda ya sa kai ya biya ka daga ran da ka je lahira aka yi maka wannan daga ranar da aka gane barna gabas take Allah shi kyauta almudahana menene almudahana hiya an tara munkaran shine kaga abu mummuna wa taqdiru ala daf'ihi kuma kana da daman hana shi walan tadfa'ahu sai ka ki hanawa hifzan li janibi murtakibihi wai don wanda yake laifin naka ne kan ran shi ya ɓaci kan riga babu an mai ba daidai ba namu namu ne ko da kuturin bawa ne duk tsiyan da ya to a rufa ma namu to wannan mudahana ne au janibi gairihi ko kuma kila wani shi mai laifin ba zai ji daɗi ba in katse wajen hana shi aulu ƙillati mu fi dini ko kuma mutum ya zama yana ɗabi'a shi bai ma damu da addini ba ne duk ɓannan da yake oho ko ma dai a yi ko a bari shi dai ba wanda ya dame shi ba wafitan zai wannan ya zo cikin alkur'ani allah maɗaukin sarki ba mu labari kafaran maka cewa waddu law tudhinu fayudhinuna sun so ka kauda kai kan abubuwan da suke na ɓanna su ma za su iya kauda kai kan wani abu naka amma za su yi ɓanna za zo da abin da ba addini ba ne kana kallo sai kai shiru to mu da hana ne an gane wannan to a cin addinin musulunci ba wannan duk wanda ya zo da ɓanna duk kusancinmu da shi duk mu. sai mun bayyana mai wannan ba daidai bane kuma sai ya bar shi sai dai hanyar bayyanawan kuma sai aka ce bil mau'izati bil mau'izatil hasana wani lokaci muna yi da zafi wani lokaci muna yi da tsanani wannan kuma ɗabi'a ne na ɓacin rai amma ga mutum yana ɓanna sai a ce to don karya gudu don a riƙe shi don a zauna tare da shi a rufe wannan a ɓoye kar a faɗa wannan mudahana ne za ka ji illan da mudahana ke matauhidin bawa a janibin alwala'u walbara Allah shi kyauta mala ya ce wa huna fi tarkil amri bil ma'arufi wan hai anil munkar mudahana shine kana ganin mummuna abu ana yi sai ke kum da bakinka ka ƙi cewa a bari kuma ka ƙi cewa a yi wa musana atil kuffari wal usati da kuma mara ma kafirai baya da masu laifi wajen laifin da suke a kan shi kai burin-burin ka rafa musu min ajilid duniya don dai kawai kana tsammanin za ka iya samun wani abu na duniya wata nazulu amma ya ji alal musulmi min algairati aladdini da kuma yin tanazuli amma ya yajibu alal musulmi ga abin da ya zama wajibi ga musulmi minal gaira aladdini saboda kishin addini kiri-kiri ga abin da ya zama wajibi ka yi wai don wane bai san wannan abin sai ka bar wannan abin ko don kana tsoron shi ko don nufaka ko don wani abu kiri-kiri wayacin da wane ɗan uwanmu ne malamin mu ɗaya mu ɗaya ai bari in bar abu kaza da yake mummuna ba zan faɗa ba dan dai kawai kar a ce ai muna da sabani duniya ta haddace wannan mudahana ne ko kun yadda mu rika yin mudahana ana kallon banna bari ina yake wannan ka'ida ne na tauhidi ka'ida ne na alwala'u bara fil islam ina fatan mun gano wannan da kyau shine sai malai yake cewa misaluhu inasi bi ahlil ma'asi kawai mutum yana kallon anna sai ya bare domin yana jin daɗin zama da masu laifi an gani wal kuffar da jin daɗin zama da kafirai wa mu'asharatihim da kuma rayuwa tare da su wahum ala ma'asihim suna kan laifinsu au kufrihim ko kafircinsu wa tarkul inkari alaihim kuma ƙiriƙiri ya ƙi masu musu ma'al ƙudurata alaihi kuma yana da ikon da zai yi amma da irin wannan abin zai faru ga wani musulmin da yake ƙi zai fito ƙarar kuma ya wannan wannan ne mudahana mudahana ne wasu suke yi fa wai sai a rika fassara wai suna tsoron su wane ne ba tsoro ba ne mudahana ne tauhidinsu ne ke da matsala suna da matsala a wajen oral imani a janibin alwala'u walbara ba tsoro suke ji ba ƙarya ne isti'inasi ne bi ahalil ma'asi suna jin daɗin saɓan da waɗancan suke yi ne domin ƙila akwai abin da suke rabauta da shi a wannan rayuwa ta duniya za ku tsaya ku fahimci wannan fahimta kyakkyawa ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce lo'inan ladina kafaru min bane isra'il Allah ya tsine ma waɗanda suka kafarta daga cikin banu isra'ila ala lisani dawud a bisa harshen annabi dauda wa isa ibn maryama da kuma harshen annabi isa ɗan maryam zalika a sau. wannan ba don komi ba sai don saɓonsu da kunnun uwar shegu da abin da Allah ya umarce su wa kanu ya don kuma sun kasance suna ƙetare haddi kanu la hauna an munkarin fa'aluhu sun kasance suna ganin ana aikata mummunan abu za su gum da bakinsu za su shiru ba za su hana ba labi isa ma kanu ya fa’alon allah ce tar da irin wannan aiki da suke yi tara kasiran minhum ya tawallaunan lazina kafaru za ga da yawa daga cikin suna jibintan waɗancan kafiran amma mumine yan uwansu fa ba za su jibince su ba wani za a zo a ce maka abin da ya sa yake tare da masu laifi ai tsoronsu su yake ji a lokaci ɗaya kuma sai ga bai iya jibintan waɗanda ba sa wannan laifin in ya zo gabanku zai ci mutuncin waɗance ce bai da abin da suke yi ba kuma an ma gobe da jibi da gata yana nan tare da su wannan mudahana ne kuna gano wannan da kyau ku kuma alamar raunin imani ne Arama ne na cewa bai da tauhidi mai wancan aikin wannan ko kowaye tsakanin da Allah musulunci muke koko rayuwa ne kawai muke son marayu a duniya mu je lahira in bugu za a yi mana a bige mu duk wanda ya abin da ba daidai ba wajibi ne sai an fito karar an bayyana ba daidai yake ba a yi mai nasiha bil hikmatu wal mau'izatul hasana shi kuma ya ji tsoron Allah ya dauka ya bari amma ba za a mara bannan shi baya ba saboda wata manufa ta duniya kaɗai. Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mala yace wal mudaratu menene kuma al mudara duk wannan bayan mun ji ma'anan malam zai zo kuma ya haɗa mana su ya tantance mana al mudara shine husnul siyasa kyakkyawan iya tsarin gudanarwa wani na da matsala iri kaza <clears throat> amma ba jibin shi za ka yi ba amma akwai yanayin kyakkyawan gudanarwa kuma ta mu'amala wa husnul mu'ashara da kyakkyawan iya zamantakewa wal mukhalatatu ma'an nas da kuma irin mukhalata da mutane amma ga cewa shin da wani baka shiri da shi kun kulla gaba kiyayya patatan kai musulmi na wannan ne akwai ka'ida inda zai ja kai mai haka amma ba ko ina ba an gane wannan dunkulallen ma'ana kenan wa huna hiya dar'ul mafsada <clears throat> mudara shine akwai bannoni ne guda biyu banna a banna b banna a 25% take banna b 80% take kuma dole sai kayi daya an fahimci wannan to yanda za ka bar kallo waɗannan mai wannan ɓannan ko tsoron da ake ɓanna bi katta taso to za ka fake da ɓauna a domin ka tunkure ɓanna b yin wannan ba a ce mashi mawala me ake ce mashi mudaratu za mu je yadda abin yake shar don kuma tunkure sharri bilƙaunin layyin da magana tattausa wa tarkul ghalaza da kuma barin kausasa harshe awul iradi an sahibi sharri ko kuma barin kauce ma mai sharri idan khifa sharrahu in ana tsoron sharrin shi masharranci ne amma in ka sake ka kauce mashi kuma sharrin da zai biyo baya to ya wuce wanda kuma da ka bar shi to wannan mudara ne sai ka dafe shi shi nake ce muku sharri gaba ka sa shi mawaƙi ya ce ko ba shi baya cin mai yaka yi kana barin sharri a bayanka shina cin ma to mudara kenan amma in kafin ne sai a katse amma musulmi ne masharranci sai a auna a ga rabuwa da shi zai maganin sharrin duka a yi rabuwa da shi ma zai ɗauko sharrin da ya fi wancan to ba za a rabu da shi ba sai a za ce ah kun ce kuma a rabu da mutanen banza kuma za ku tare da mutanen banza sai a ce mudara ne ake masu. an gano wannan da kyau ku to amma ga mabannaci yana banna ka san banna yake to ya zan yi sai a ce wannan kuma mudahana kake yi ina fatan mun gano wannan da kyau mudahana salo ne na nufaka an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana mu mala yake cewa <clears throat> aw hasala minhu akbaru mimma huwa mulabisul lahu ko kuma ya afka ko ya rikito wa musulmi sharri mafi yawa ko mafi girma na wanda ya rikito masa da shi a yanzu to sai a bar shi ana tafiya saffa saffa ana sa ido in yi yunkura ana dafe shi kan rifki bil jahili fit ta'alim kamar tausa sama jahili wajen karantar da shi an gane sai ku yi laifi iri ɗaya da wani in wancan sai a dafa shi a kafa mashi a ce je ka kai kuma kana zuwa sai a rankwashe ka ce yin tsallon kwaɗo kun gano wannan wancan arriku fil jahil ne kai kuma ba shi ba ne an gano wannan da kyau ku kenan yadda aka yi mawa ne kai aka yi ma wanda ya fi wannan natsuwa za ka yi ka gane bakin ka ake yi ba kuna da bambanci ne inda shi ma irinka ne yadda aka yi mai haka za a yi maka Allah shi make mu shi ne malai yake cewa walfasik haka wa bilfasik da kuma wasa sama fasiki sin nahai an fi'ilihi wajen hana shi fasikancin nashi wa tarkul iglazi alaihi da barin kausa same magana za ga gawa ne yana yi abin da ba daidai ba in an tashi magana sai a kausasa amma ga wani kuma yana yin wanda ya fi wannan amma kuma sai a ke ta samu shi to wannan mudahana ne mene menene mudara ne wal inkaru alaihi bi ƙaule, qawli in kuma za a mai inkari da tausasa magana wal fi'l in ma wajen aiki ne aikin da taushi za a yi mashi wala siyama idha ila ta'allufihi muddin idan ana buƙatar lallashin zuciyar shi ya gane abin da yake ba daidai bane wa fil hadith an aisha radiyallahu anha a hadisi ya zo daga sayyida aisha Allah ya kara mata yarda anna rajulan ista'zana ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani mutum ne yazo ya sallama ya nemi izini ya shigo ya gana da annabi falamma ra'ahu qala annabi na hango wannan mutumi sai ce bi'is akhul ashira tir da dan uwan ashira kuwa mutumin bi'is ibnul ashira tir da dan ashira falamma jalasa yayin da ya shigo ya zauna gaban annabi ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi wajhihi sai annabi ya saka mai fuska wan basata ilaihi ya saki jiki da shi kuma falamman talakar rajilo yayin da mutumin ya tafi qalat aisha radiyallahu anha sai aisha da ce ya rasulullah hina ra'aitar rajila, qulta kaza wa kaza sanda kaga mutumin nan gafa abin da ka faɗa summa tatallaqta fi wajhihi wan basatta ilayhi da kuma yazo sai ka sakin mai fuska faran faran faran faran har ya tafi haka faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ya aisha mata a hitta ne fahashan yau shi ke ɗauka na nimi alfasha ne inna sharran nasu inda Allahi manzilatan yawmal kiyama wanda ya fi kowa zama mummunan mazauni ranar kiyama manta raka nasu tika a sharrihi shine wanda mutanen arziki suka rabu da shi saboda tsoron sharrin shi kun gano wannan da kyau ku ko kuma su bi ka suna lallashin ka saboda tsoron sharrin ka. ko kirikiri ana tare da kai bayan da aka iya da kai to an ta sharrun nasu manzila an gano wannan da kyau ko amma akwai wawayen da suke ɗaukar wannan hadisin suna sa shi ba mahallin shi ba wayan ka samu matsala da mutane ko fasikai ne makiya Allah suka baka sai a ci an ta sharrun nasu tambaya nan su musailama da suka bar annabi fa su aswadul ansu da suka bar annabi fa ka ce su fassara maka wannan hadisin anan jama'a kuna gano wannan jahili ya dauki kalmar malanta Allah dai shi kyauta labulaye na da yawa wannan hadisi ingantacce ne al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a lamba na 632 فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دارا هذا الرجل النبي ياي مداراني ga wannan mutumin lamma da khala alaihim ma'ama fihi min ash-sharr tare da sharrin da yake da shi li ajlil maslaha saboda wata maslaha addiniya maslaha maslaha na addini fadalla ala anna al-mudara la tatanafa ma al-muwala mala yake cewa kun ga mudara ba ta warwarewa ko ta tafi karo da muwala jibinta iza kana fiha maslaha rajiha in dai akwai maslaha da ake son a cimma mai kyau to za ka iya mujibintan wanda bai kamata ka jibince shi ba min kaffe sharri na tunkuɗe sharrin shi wata alifi da lallashin zuciyar shi zama mutumin kirki au ta sharri ko karanta alsharrin shi wa tahfifihi ko kuma sarka sharrin duk wannan za a iya jibintan shi gwargwadon waɗannan abubuwan shi sa idan ba karatu ka yi ba sannan ba mu'amala da mutane kake yi ba in ka ga wani yana yin wani abin sai ka kasa gane me yake yi ko me yake faɗi irin wannan ne in ka samu mai cikin mutane sai sai ai wani makareci ne an gane an jima kuma sai a ba da hannu a gaisa lafiya mudara ce akwai ranar za a haɗu a yi wa hada min manahijin da'awati ilallah wannan hanyar da'awa ne wa min zalika mudaratun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama lil yana daga cikin biyayin bin da annabi ya munafikai fil madina a garin madina khashiyata sharrihim dan tsoron sharrin su wa ta'alifan lahum da kuma lallashin zuciyarsu na bar munafinci zuwa ga musulunci wale gairihim kuma don wasu su gane cewa annabi ya iya siyasar rayuwa wa haza bi khilafil mudahana wannan kuma sabanin mudahana fa innaha la tajuzu ita mudahana bata halatta ba iz haqiqatuha musana'atu ahli sharri domin ta hakikanta shine taimakawa masharranta da ƙara masa ƙarfi da gairin maslaha wanda kuma ba maslahan yin wannan wa inna ma min ajilid duniya kawai kana yi ne don a biya ma kuɗin haya ko kana yi ne don a maka wani abu na rayuwa ko a maka waiba ko wani abu duk waɗannan abubuwan ƙin Allah ne da dole mutane sai sun gane mai suke kuma sun koma hanyar gaskiya Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu tun Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi inda mala ya ce namazij min alwala'i walbara akwai misalai karara na alwala'u walbara Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu nan za mu saurara muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum